يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ga shahararriyar cibiyar yada addinin musulunci ta darul islam da ta shahara a bangaren sai da littattafan addinin musulunci magungunan musulunci fayafayan sauti da hotuna na karatu da tarukan addinin musulunci da dai dangogin kayayyakin da ke kitabu wa sunna a darul islam kuna da zaɓi na sanya dukkan fayafaye da kuke bukata a rumbunan ajiya mabambanta kama da kan memory card flash drive da hard disk da dai makamanta muna maraba masu saya ɗaiɗai ko sari cibiyar yada addinin musulunci ta darul islam na nan a shago mai lamba A goma sha shida kasuwar laushi da ke daura da shataletalen wunti a birnin Bauchi. Don ƙarin bayani sai a kira wannan lamba sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar. Cibiyar yaɗa addinin musulunci ta Darul Islam kafa mai faɗi ta yaɗa lamuran addinin musulunci. لك الحمد أنت قلت قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عباد الله وخطبتنا في هذه الجمعة إن شاء الله تتحدث في شأن الإيمان في قضية الإيمان والذي دفعني للحديث في الإيمان علمي بأن سعادة العبد في الدنيا والآخرة تتعلق بالإيمان سعادة العبد في الدنيا والآخرة تتعلق بالإيمان فإن وفقت فمن الله وحده والفضل كله لله وإن كانت الأخرى والعياذ بالله فأستغفر الله وأتوب إليه قبل أن ألقاه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب عباد الله اعلموا أن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وبهذا أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإيمان فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فقال جبريل عليه الصلاة والسلام صدقت ولتعلموا عباد الله أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وأمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية عباد الله فالإيمان نعمة عظيمة من الله عز وجل فالإيمان منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى إذا تمكن من القلب إذا تمكن الإيمان من القلب تغيرت القلوب وتغيرت الأقوال والأفعال والأهداف إذا تمكن الإيمان من القلب تغيرت الأقوال وتغيرت الأفعال وتغيرت الأهداف تغير تتغير كل شيء إذا تمكن الإيمان من القلب تغير كل شيء من الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان فالإيمان نئمة عظيمة من الله عز وجل والعبد بطبيعته يحب الدنيا ويلهث كلف الشهوات ويطلب الدنيا بالليل والنهار ولكن إذا دخل الإيمان في قلبه تغير وانقلب إنسانا جديدا إذا دخل الإيمان في قلبه تغير وانقلب إنسانا جديدا تعلو رتبته وترتفع همته إذ به ينظر إلى الجنة ينظر إلى الفردوس ينظر إلى رحمة ربه ينظر إلى صوبة النبيين والصديقين والشهداء عباد الله فالإيمان ليس له جزاء إلا الجنة ليس له جزاء إلا الجنة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت أقدامنا على الإيمان الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله إخواني ولتعلموا أيضا أن الإيمان له ثمرات عاجلة له ثمرات عاجلة بمعنى له ثمرات في الدنيا وثمرته في الآخرة هي الجنة ثمرة الإيمان في الآخرة هي الجنة جزاؤه الجنة وله ثمرات آجلة بمعنى في الدنيا منها الأمن والأمان الأمن والأمان لا يكون إلا لأهل الإيمان الأمن والأمان لا يكون إلا لأهل الإيمان في الدنيا الأمن والأمان لا يكون إلا لأهل الإيمان لا يكون إلا لأهل الإيمان كما قال رب العزة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن الأمن التام أولئك لهم الأمن الأمن التام أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ومن ثمرة الإيمان الأمن والأمان في الدنيا أبدا لا يكون الأمن والأمان إلا لأهل الإيمان الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الثانية الحياة الطيبة الحياة الطيبة لا تكون إلا لأهل الإيمان الحياة الطيبة لا تكون إلا لأهل الإيمان الحياة الطيبة أبدا لا تكون إلا لأهل الإيمان كما قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنوينه حياة طيبة حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة الحياة الطيبة لا تكون إلا لأهل الإيمان الحياة الطيبة لا تكون إلا لأهل الإيمان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنهوينه حياة طيبة فلنهوينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة ومن ثمرة الإيمان طمأنينة القلوب طمأنينة القلوب أبدا لا تكون الطمأنينة إلا لأهل الإيمان طمأنينة القلوب لا تكون إلا لأهل الإيمان إلا لأهل الإيمان قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب الطمأنينة لا تكون إلا لأهل الإيمان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله كما قال بعض الصالحين فقال لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نعم فيه من النعيم والسرور لجادلونا عليه بالسيوف لجادلونا عليه بالسيوف فقال لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجادلونا عليه بالسيوف الحياة الطيبة والطمأنينة لا تكون إلا لأهل الإيمان الرابعة الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا قال سبحانه وتعالى إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه إنما أداة حصر إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ومن ثمرات الإيمان عباد الله الله عز وجل يتولى الدفاع عن أهل الإيمان الله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عن أهل الإيمان إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل كو كل كوان كفور إن الله يدافع عن الذين آمنوا باين الله قد برمو تايسوك تيني أكن أبن ديشا في إيمان شي إيماني متم بين تبعنا بوتوابا دنيا بلا هيرا هرسي إيماني دي الله متم بين تبعنا بوتوابا دنيا بلا هيرا هرسي إيماني دي الله إيماني دي الله rukunai shida yake da shi imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da manzannin Allah imani da littattafan da Allah ya saukar imani da ranar alkiyama imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri imani da mala'ikun Allah an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil kadari khairihi wa sharrihi waɗannan sune rukunin imani duk wanda ya je gaban Allah babu guda ɗaya daga cikin waɗannan guda shida Allah ba zai karɓe shi a matsayin mu'mini ba a ranar alkiyama bayin Allah shi kuma imani ba furta shi a baki ke tabbatar da imani ba amma waɗansu gaɓoɓi waɗansu sassa guda uku imani ke shiga kafin a kira shi imani kafin ya amfani wadda ya ce ya yi imani sai an furta shi a baki baki ya yi furuci da kalmar shahada ya yi furuci da imani imanin an kudurce shi a cikin zuciya imanin ya shiga cikin aikin wadda ya ce ya yi imani imani yana daɗuwa imani yana raguwa ya zidu bi fa'a wa yankusu bil ma'asiya idan an saba ma Allah imani yana raguwa ba'a ma Allah yana ƙara imani bayin Allah imani yana da sakamako da samara wadda ake samu ga waɗanda suka yi imani hatta ana rayuwar duniya imani kan dama idan mutum ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar alkiyama ya yi imani da mala'ikun Allah ya yi imani da littattafin da Allah ya saukar ya yi imani da manzannin Allah ya yi imani da kaddara ta alkhairi da ta shar'i ba da sakamako idan ba gidan aljanna ba to a nan rayuwar duniya ma imani akwai sakamako da yake bayarwa na farko dai akwai aminci a rayuwa Allah ya yi alkawarin ba zai taba amintar da wani ba sai wanda ya imani da Allah duk abin da ya mallaka na jin daɗin rayuwa duk abin da ya mallaka na fuskantar rayuwa duk abin da ya taka Allah ya yi alkawarin ba zai zaunar da shi lafiya ba har sai ya yi imani da wanda ya halicce shi Allah ya yi alkawarin ba zai taba zaunar da wani lafiya ba har sai ya yi imani da Allah Allah ya yi alkawarin ba zai zaunar da wani lafiya ba ba zai zaunar da wata al'umma lafiya ba har sai ta yi imani da Allah duk da barbaru da al'umma suke da shi na hanyar ci gaba samar ma kansu mafita a cikin rayuwa har abada waɗannan ababa da suka runguma ba za su ba su mafita ba har sai sun yi imani da Allah rayuwa na tsatsiyar rayuwa Allah ya sharɗanta shi da imani da Allah Allah ya alakanta natsuwa da kwanciyar hankali akan imani da Allah shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa idan da masu mulki waɗanda suke da cewa a faɗa a rayuwar duniya sun san abin da muke ciki na natsuwa da kwanciyar hankali da sun zo da takubbansu sun fara mana domin su samu wannan damar malam babu abin da za a yi ka samu natsuwa da kwanciyar hankali kamar ka yi addini idan kuma kana ganin addini ba zai baka natsuwa ba ka je ka gwada duk abin da kake ganin shi din zai baka mafita da yawa sukan ɗauka kujerar mulki yakan ba da natsuwa waɗansu sukan ɗauka dukiya ta kan ba da natsuwa waɗansu sukan ɗauka wata dama a rayuwa ita take ba da natsuwa Allah ya alkawarta allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah Allah ce sai ka yi da ni ka natsu Allah ya sharɗanta natsuwarka da alaƙa da shi sai ka yi alaƙa da shi ka samu natsuwa bayan Allah Allah ya yi alkawarin wa masu imani zai dinga ba su kariya zai dinga tare musu faɗa. man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi inna Allah yudafi wa anil ladina amanu shaidan ba zai samu dama akan wanda ya imani da Allah ba li'annahu laysa lahu sultanun alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda suka rike waɗansu ababa kuma bayan Allah su ne shaidan ke far musu mu yi ƙoƙari mu tsaya akan tauhidi da imani duk abin da muke bukata a gun Allah Allah zai biya mana bukatunmu wa astaghfirullahi al-azim li wa lakum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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عباد الله وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله مع الموقف من المواقف الإيمانية إنه الإخلاص لله عز وجل موقف الإخلاص الإخلاص هو سر النجاح الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل هو سر النجاح ما السر وراء النجاح هو الإخلاص الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل في السر والعلن يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة الإخلاص لله عز وجل في القول والأمل في السر والعلن يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة بمعنى يرفع درجات العبد في الدنيا والآخرة الإخلاص لله عز وجل في القول والأمل عباد الله هو سر النجاة في الدنيا والآخرة هو سر النجاة في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإنك تنجو بالإكلاس من كل شدة تنجو بسبب الإكلاس من كل شدة وتكرت من كل كرب وبيك تكرت بسبب الإكلاس من كل كرب ومن كل بيك وأما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أملا إلا من المخلصين إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أملا إلا من المخلصين لا يقبل أملا إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أمل آمل من ذكر أو أنثى إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم عباد الله الإكلاس لله عز وجل في السر والألم في القول والأمل هو الحصن الحسين الذي يتحصن فيه المؤمن مؤمن من كيد الشياطين الإخلاص لله عز وجل هو الحصن الحسين الذي يتحصن فيه المؤمن من كيد الشياطين قال الشيطان لرب العزة فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين عباد الله الإخلاص لله عز وجل في القول والأمل هو السبب الوحيد هو السبب الوحيد للنصر على الأعداء هو السبب الوحيد للنصر على الأعداء والتمكين في الأرض الإخلاص لله عز وجل هو السبب الوحيد للنصر على الأعداء والتمكين في الأرض فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وصححه الشيخ الباني قال صلى الله عليه وسلم إنما إنما ينصر الله هذه الأمة إنما ينصر الله هذه الأمة بدعيتها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم الشر هو الإخلاص وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بشر هذه الأمة بشر هذه الأمة بالسلام والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض بشر هذه الأمة بالسنة السنة هو الألو والارتفاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والدين والرفقة والنصر على الأعداء والتمكين في الأرض ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن عمل عمل الآخرة للدنيا فمن عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب فمن عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب عباد الله الإخلاص لله عز وجل في القول والأمل والسر والألم والسراء والضراء سبب لسعادة الدنيا والآخرة سبب لسعادة الدنيا والآخرة من أجل ذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده في كتابه بالإخلاص وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بالإخلاص فقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيم وقال سبحانه وتعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين ودعوه مخلصين له الدين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين والحمد لله رب العالمين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر فهجرته إلى ما هاجر إليه وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلى قلوبكم وأعمالكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والأمر والحمد لله رب العالمين عليكم ورحمة الله أما بعد عباد الله تعالوا بنا لنتعلم الإكلاس من أهل الإكلاس لنتعلم الإكلاس من أهل الإكلاس الذين أخلصوا لله عز وجل في عبادتهم ودعائهم أخلصوا لله عز وجل في أعمالهم ودعائهم والتجائهم إلى الله سبحانه وتعالى قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانهدرت عليهم سكرة من الجبال فصدت عليهم الباب فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم العبادة التي أخلصتم الله فيها لا ينجيكم من هذه السكرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم وهكذا يلتجئ المؤمن مؤمن في الشدائد هكذا يلتجئ المؤمن في الشدائد يتوجه بقلبه ولسانه ويده إلى الله عز وجل لأنه علم وأيقن أنه سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لأنه علم وأيقن أنه سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه السكرة إلا أن تدعوا الله بسبيل أعمالكم فدعا الأول بما فعل من بر الوالدين ودعا الثاني بما فعل من ترك الزنا ودعا الثالث بما فعل من مثل الأمانة فأنجاكم الله مما فيه فأنجاكم الله مما فيه باين الله باب وتمفتا da الله سبحانه وتعالى يأجي باين ajiye bayinsa sama shine nufan Allah da duk abin da babu wata hanya da Allah ya ajiye ma bayi da bayi za su bi su tsira a duniyarsu ko a lahira face hanyar nufan Allah da duk abin da mutum zai aikata ikilasi ikilasi shine kaɗai hanya kuwa sababul wahid lin nasri alal in kuna so ku yi nasara akan abokan gabanku iya hanyar da Allah ya bude shine duk abin da za ku yi ku shi da wannan abu hanyar fita daga cikin kunci da matsatsi a rayuwar duniya shine ku aikata aiki don Allah don neman yardan Allah hanya ɗaya bayan Allah da Allah ya zaɓar mana wadda bisa wannan hanyar ya ɗora ya taimake mu a duniya ya ɗora mu samu tsira a ranar gobe kiyama Shi ne nufe shi da duk abin da za mu yi don neman yardar Allah kwale-kwale jirgi wadda idan bayi suka shiga za su tsira shi ne nufan Allah da abin da suke nufan Allah da abin da suke tsarkace zuciyarsu kadai ta Allah tsarkace Allah a cikin zuciya yayin aiki ko furci domin Allah ko aikin Allah kai in ba don Allah kai ba Allah da zai biya aikin ba ranar alkiyama ko da aikin aikin Allah ne amma in ba Allah ka nufa da aikin ba Allah ba zai biya wannan aikin ba a ranar alkiyama mu nufi Allah da ibadodinmu mu nufi Allah da manufofinmu Allah ya yi alkawarin zai taimaki wannan al'ummar ya ce a mana albishir amma da ikilashin a mana albishir Allah zai ɗaukace mu Allah zai rufa mana asiri Allah zai biya mana bukatunmu Allah zai ba mu tamkini a bayan ƙasa amma ya ce sharaɗi sai in mun nufe shi da duk abin da muke yi na ibadodi sallar ka ka nufi Allah da ita azuminka ka nufi Allah da shi sadakar ka duk abin da ka ƙudurce za ka aikata a matsayin ibada to ka nufi Allah da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya mana alkawari zai ba mu nasara zai taimake mu zai rufa mana asiri waɗansu mutane guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin su suna tafiya dare ya musu sai suka ga wani kogo a cikin dokar daji sai suka ce to bari su shiga su kwana a ciki idan gari ya waye sai su fita su tafi abinsu suna shiga sai wani katon dutse ya subuto daga sama sai ya zo ya toshe bakin wannan koko a jeji babu wani ɗan uwa ko dangi ko masoyi da ya san dutsen ya rufe su a ciki ba su da abinci ba su da abin sha babu wani wadda zai kawo musu ɗauki idan ba Allah ba da yake sun san Allah sun san matsayin Allah sun san a kowane hali Allah kan kawo ɗauki ma bawansa to sai suka yi shawara a tsakaninsu suka ce ku ji babu wani abun da zai ba mu mafita daga wannan hali da muka shiga sai kawai mu yi tawassuli mu roki Allah da aikin da muka yi don Allah don neman yardansa kaga ranar ikilasi kaga ranar ikilasi ranar yin abu don Allah suka ce innahu la yunjiku min hadhihi sakara babu abin da zai tsiratar da ku daga wannan dutsen kar ku taba tsammanin akwai wani dauki illa an tad'u sai kawai ku roki Allah bi salihin amalikum da nagartattun ayyukan ku da kuka yi da ikhlas dan sai ya daga hannu ya roki Allah yace Allah ka san yadda nake bin na. ya faɗi wani labari na abinda ya faru a cikin gidansu tsakaninsa da mahaifansa da yadda ya sadaukar ya fifita uwa ya fifita uba akan ya'yansa da duk abin da ya mallaka ya ce Allah wannan idan na yi don tsoronka don umarnin da kai na mu kimanta iyayenmu Allah ka taimake mu ka buɗe mana ƙofa mafita annabi ya ce sai dutsen ya ɗan matsa sai suka fara hangen waje amma dai ba za su iya fita ba ɗayan sai ya ɗaga hannu shi ma ya roƙi Allah da wani zina da ya kauce ma afka mishi ya ce Allah wannan zina da ban yi ba idan don kai na bai don hana ni da kai ya sa na bai don abin da ka alkawarta za ka yi wa mazinata ya sa na bari don neman yardanka Allah ka bude mana ƙofa mu sai dutsen ya ɗan sake matsawa shi dai ƙofa ta bude amma ba za su fita ba Ka gara ranar aboki da mutumin kirki idan da na ukun fasiki ne wallahi anan da su mutu annabi ya ce la sahibi illa mu'mina kar ka yadda kai aboki sai da mutumin kirki don baka san inda za ta ɓaci muku ba ɗayan shi ma sai ya yi tawassuli da amana da ya riƙe wani bawan Allah ya ce to Allah wannan abin da na yi na riƙon amana in na yi ne don neman yardanka tsoronka ya sa na tsare wannan amanan Allah ka buɗe mana ƙofa sai dutsen ya gangara in ji annabi ya faɗi abinsa sai suka fita suka tafi abinsu wallahi ikilasi kar ka ɗauka wai maganar lahira wai maganar za a baka lada a lahira a duniya a duniya Allah ya shaɗanta ɗaukakanka rufin asirinka biyan bukatanka da ikilasinka duk wata ƙofa da ta rufe hanyar ikilasinka zai buɗe maka wannan ƙofa yin abunka don Allah duk ƙofar da ta rufe Allah zai buɗe wannan ƙofar duk kofar da ta rufe duk kofar da ta rufe Allah zai bude wannan kofar saboda ikhlasinka babu wani kunci babu wani tsanani da bawa zai shiga ko bayi su shiga ba ce wallahi in dai suna da ikhlasi a zuciyarsu Allah zai yayi wannan kunci annabi ya ce duk abin da kuke ciki Allah ya yi alkawarin ya taimake ku sharadi inda ikhlasi a cikin zuciyarku muna roƙon Allah ya azurta mu ya mana muwafaka da ikhlasi a cikin zukatanmu cikin ayyukanmu da furucinmu a cikin daɗi da kuma cikin kunci Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ya taimake mu Allah ya ɗaukake mu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa qumu ila salatikum yarhamukumullah ba'da al-ibtila at-tamkinu la ta'ti illa ba'da al-ibtila فقال لا يمكن حتى يبتلى ثم قال الشافعي رحمة الله عليه inna Allah subhanahu wa ta'ala ibtala Nuhan wa Ibrahima wa Musa wa Isa wa Muhammadan salawatullahi wa salamuhu alaihim falamma sabaru makkanahumullah وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا الصبر والثبات هو المخرج الوحيد للأمة عباد الله ألم تروا إلى حال سهرة فرعون قبل أن يدخل الإيمان قلوبهم تأملوها لهم سهرة فرعون قبل أن يدخل الإيمان في قلوبهم أولا عباد الله الإنسان قبل أن يدخل الإيمان في قلبه قبل أن يدخل الإيمان قلبه طالب دنيا همته دنيئة نظرته كافرة ينظر إلى أسفل دائما دائم ينظر إلى أسفل إلى الشهوات والملذات والمناصب ولكن إذا دخل الإيمان قلبه إذا دخل الإيمان قلبه تغير هذا الإنسان وأصبح إنسانا جديدا همته عالية نظرته بعيدة ينظر إلى أعلى إلى الجنة ينظر إلى صوبة النبيين والصديقين والشهداء هكذا حال الإنسان إذا دخل الإيمان قلبه تأملوا هذا السهرة سهرة فرعون قبل أن يدخل الإيمان في قلوبهم يعبدون الشهوات يعبدون الملذات يعبدون المناصب يسجدون ويركعون لفرعون حتى جاءوا إليه مرة فقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين أئن لنا لأجرا يعبدون الدنيا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين جمع جمع لهم بين المال والمناصب جمع لهم بين المال والمنصب عباد الله لكن بعد قليل لما دخل الإيمان قلوبهم بعد قليل ها هم يقولون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قبل قليل يقولون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وبعد قليل يقولون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وحتى قالوا لفرعون إنا آمنا بربنا ليكفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السير والله خير وأبقى وقالوا ربنا أفرك علينا صبرا وتوفنا مسلمين هكذا يفعل الإيمان بأهله هكذا يفعل الإيمان بأهله وحتى لما هددهم فرعون بالقتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لا بير قالوا لا بير إنا إلى ربنا منقلبون قالوا لا بير قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت كاف فقد ما أنت كاف إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السير والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مؤمنا مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى تأملوا عباد الله <coughs> عباد الله فالمؤمن الصادق في إيمانه المؤمن الصادق في إيمانه إذا نشر بالمناشير أو أمشط بأمشاط الحديد أو هرك بالنيران لا يصده ذلك عن دينه المؤمن الصادق في إيمانه إذا هرك بالنيران لا يصده ذلك عن دينه لأنه علم أن الدين أقل من النفس والمال والأهل الدين أقل من النفس الدين أقل من المال الدين أقل من الأهل عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور المكرج هو الصبر والثبات على شأن على أمر الدين الصبر والثبات على دين الله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدو برمتيو تايس أوكتيني akan abin da ya shafi tabbatuwa akan sha'anin addini sunnar Allah ce wadda ba ta canzawa cewa Allah zai jarrabi duk wadda ya yi imani da Allah haƙuri da tabbatuwa akan imani haƙuri da tabbatuwa akan addini shine kaɗai hanya da bawa ke samu ya samu tsira a gaba ga Allah ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa da sahabbansa sun zama abin nuni gare mu kan juriya da kuma tabbatuwa akan addini idan mutum har bai shirya ma kansa tabbatar da digadigansa da neman tabbatuwa akan addini ba to yana ji yana gani sha'anin rayuwa sha'anin jarraba irin na rayuwa zai zo ya raba shi da addininsa zai zo ya raba shi da imaninsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fitintunu suna tafe za a wayi gari mutum na mu'mini annabi ya ce kafin rana ta faɗi ya zama kafiri ko kuma a yi yammaci mutum na mu'mini amma kafin gari ya waye ya zama kafiri annabi ya ce ba wani abu zai mai da shi haka ba sai dai zai sayar da addininsa ne saboda wata bukata ta rayuwar duniya Allah a cikin alkur'ani ya ba mu labarin asabul ukudut manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana abin da ya faru cikin kissan asabul ukudut na abin da ya faru da wani yaro da wani sarki da wani malami da wani boka da wani bafaje da mutanen alkaryarsu da yadda Allah ya bayyanar da gaskiya ta hannun wannan yaro wadda aka tura shi domin a koya mai sihiri a farkon al'amari ya yi imani wani daga cikin fadawan sarki ya yi imani gungu-gungun jama'a suka zo suka yi ta imani da yawa daga cikinsu annabi ya ce zarto ake sawa a raba mutum gida biyu annabi ya ce amma bai sa ya bar addininsa ba zarto ake sawa a yanka mutum a ɓara shi gida biyu annabi ya ce amma bai raba shi da imaninsa ba to idan mutum ya yi imani da Allah imani na gaskiya wadda ya zauna a cikin zuciyarsa to babu abin da yake girgiza mishi imaninsa domin ya sani cewa duk daren daɗewa rayuwa tana da iyaka sannan makoma kuma zuwa ga Allah ne shi kaɗansa mu yi ƙoƙari mu doge akan abin da muke tafiya a kai na imani da aiki mu roƙi Allah tabbatuwa akan abin da ya mana arzikinsa na imani da kuma addini wannan Shi ne mafita na ƙarshe zuwa gabai wani mutum ya tambayi imamu shafi'i ya ce mishi wai wani zaɓi ne mutum ke da shi me ya fi mishi sauƙi a ba shi ɗaukaka da matsayi da daraja a gun Allah ko kuma a jarabce shi a rayuwa imamu shafi ya ce to ai ba ta sabuwa ka samu ɗaukaka a gun Allah sai an jarrabe ka ayyuhuma abdal Rajul ayyumakkan aw yubtala ya ce wanne ne ya fi daraja abun Allah a bawa mutum tamkini ya samu matsayi ɗaukaka daraja abun Allah ko kuma a jarabce shi imamu shafi ya ce to ai ɗayan bayi rabuwa da ɗaya Allah bai taɓa kusantar da wani gare shi ba Allah bai taɓa ɗaukakan wani ba Allah bai taɓa sa albarka a rayuwar wani ya zama kusanci abun Allah ba sai Allah ya jarabce shi ba a samun tamkini sai bayan jarrabawa duk waɗannan magabatan mu da kake ji a ce maka imamu ahlus sunnati wal jama'a she dogon lokaci ya ɗauka a cikin kurkuku kurkukun rami aka yi aka sashi a cikin kurkukun haka imamu ahmad aka yi da'awar aka yi komi duk abin da ka gani duk abin da ka gani ya shafi tamkini to Allah kan kawo jarraba jarraba ita ce mabudi na tamkini saboda haka Allah ya yi alkawarin zai jarabci dukkan wanda ya yi imani da Allah sai dai jarrabawar Allah takan zo ta fuskoki da yawa wani a jarabce shi ta hanyar jinya wani ta hanyar rashi ta kowace fiska Allah na jarabtan bawa to amma dai abinda zai tabbatar da digadigan bawa shine ya sani dukkan al'amari na Allah ne komai na zuwa daga Allah ne komai sha'ani ne na Allah ba wadda ke da ta'asiri akan wani abu idan ba Allah ba to wannan sai ya bawa musulmai dama su yi nasara a cikin tafiyarsu a rayuwarsu ta duniya kuma su gamu da Allah lami lafiya bayan sun koma gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya rufa mana asiri Allah ya tabbatar da diga mu akan addini Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu gama da duniya lafiya kuma ina ba da haƙuri ma 'yan uwa na jinkiri da muka samu har mun fito mota na ta yi faci a hanya to sai da muka tsaya kuma aka sa mana iska muka taho Allah ya datar da mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخطبتنا في هذه الجمعة عنوانها كيف يحسن الإنسان نفسه من الشيطان كيف يحسن الإنسان نفسه من الشيطان يقول الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير عباد الله يجب على كل مسلم أن يتصلح بالأسلحة الإيمانية يجب على كل مسلم أن يتسلح بالأسلحة الإيمانية وأن يحسن نفسه بكل حسن دله الله عليه ودله الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لينجو من كيد الشيطان ليخرج من هذه الدنيا على الإيمان عباد الله يجب على كل مسلم أن يحسن نفسه بكل حسن دله الله عليه ودله الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لينجو من كيد الشيطان وليخرج من هذه الدنيا على الإيمان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا عباد الله السلاح الأول هو الإخلاص لله عز وجل في كل شيء الإكلاس لله عز وجل في كل شيء الإكلاس لله سلاح فتاك حسن حصين تدخل فيه فلا يستطيع الشيطان أن يصل إليك أبدا إذا دخلت فيه فلا يستطيع الشيطان أن يصل إليك والشيطان يعترف بذلك اعترف الشيطان بأنه ليس له سلطان على المخلصين اعترف بذلك اعترف الشيطان بأنه ليس له سلطان على المخلصين قال سبحانه وتعالى عن الشيطان قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ثم قال إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين اعترف بأنه ليس له سلطان على المخلص السلاح الأول الإخلاص فهذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في شدة فتنة امرأة الأفيس عندما غلقت الأبواب وقالت حيت لك وراودته عن نفسه قال معاذ الله ما أنا أعوذ بالله عباد الله فالله عز وجل صرف عنه هذه الفاحشة بسبب إخلاص إنما صرف الله عنه هذه الفاحشة بسبب إخلاص قال سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ثم قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين الإكلاف اسم حسين اسم حسين إذا دخلت فيه فلا يستطيع الشيطان أن يصل إليك السلاح الثاني العبودية لله عز وجل العبودية لله عز وجل أن تصبح عبدا ربانيا لله عز وجل أن تكون عبدا ربانيا لله عز وجل عباد الله عندما طرد الله إبليس من الجنة لما أخرج الله إبليس من الجنة فقال لرب العزة لأقوينهم أجمعين فرد الله عليه وأكبر بأن له عبادا لا يستطيع إبليس أن يصل إليهم أبدا فقال تعالى إن عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان العبودية لله عز وجل عباد الله فالعبادة حسن حسين والعبادة تنقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول العبادة البدنية الإبادة البدنية التي يقوم بها العبد ببدنه مثل الصلاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك هناك الإبادة القلبية الإبادة القلبية التي يقوم بها العبد بقلبه مثل الخوف والرجاء والمحبة والإنابة وغير ذلك القسم الثالث الإبادة المالية التي يقوم بها العبد بماله مثل الذبح والصدقة والنذر وغير ذلك القسم الرابع الإبادة القولية مثل الدعاء والاستعانة بالله والاستغاثة وغير ذلك عباد الله فالعبودية لله عز وجل حسن إذا دخل العبد فيه فلا يستطيع فلا يستطيع الشيطان أن يصل إليه السلاح الثالث الالتزام بالكتاب والسنة الالتزام بالكتاب والسنة علما وعملا ومنهجا الالتزام بالكتاب والسنة حسن حسين علما وعملا ومنهجا ولذلك قط رسول الله صلى الله عليه وسلم قطا طويلا مستقيما فقال لأصحابه هذا سبيل الله مستقيما قط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قطا طويلا مستقيما ثم قال لهم هذا سبيل الله مستقيما وكب عن يمينه وعن شماله قطوطا كثيرة فقال هذه سبل فقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه عباد الله التمسك بالكتاب والسنة يهميك من الضلال الذي يدعو إليه الشيطان التمسك بالكتاب والسنة يهميك من الضلال الذي يدعو إليه الشيطان يقول الله سبحانه وتعالى كتب عليه أي كتب على الشيطان أنه من تولاه فأنه يدله ويهديه إلى عذاب السير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله السلاح الرابع الذي يحسن الإنسان نفسه به من الشيطان مخالفة الشيطان في كل ما أمر مخالفة الشيطان في كل ما أمر يجب على كل مسلم أن يخالف الشيطان في كل ما يأمر ويفعل يجب علينا أن نخالف الشيطان في كل ما يأمر ويفعل يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر يقول للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين مخالفة الشيطان حسن حسين hisnun hasin tadkul fihi fala yasilu shaytanu an yasila ilayka bayan Allah masu daraja abinda muka yi tsokaci a kai magana ne akan yadda mutum zai kare kansa daga farmakin da shi zai kawo mishi shedan yana bibiyan dan adam a duk wani hurin numfashinsa shedan yana sa tsammani akan mutum duk wani taku da dan adam ke takawa shedan na sa tsammani a wannan taku duk wani kwanciya ko tashi da dan adam zai yi bayan Allah shedan yana sa tsammani wajibi ne akan kowane musulmi ya rike makami da zai yi amfani da shi domin kare kansa daga farmakin da shaidan zai kawo mishi domin haramta mishi rabautuwar duniya da kuma rabautuwar lahira bayan Allah kar ku saki kullum ka zama a farke ita rayuwa tana da wa'adi duk yadda ta jima akwai iyaka akwai inda rayuwar za ta je ta tike maka akwai makoma wannan makoma shi ba shi da iyaka har abada babu ran da wannan makoman za ta ƙare imma a daɗin rayi imma a ɓacin rayi iya burin shaidan ya ga yayi nasara a kanka ya ɓata maka wannan makomar iya fatarsa iya burinsa ya ga ya bata maka wannan makoman burinsa ya ga ka makomanka a cikin bacin zuciya a cikin damuwa da kunci yadda shi hakan ta tabbata akan shi wajibi ne akan musulmi a koda yaushe yake rayuwa ya dinga tunani a kowane lokaci shaidan zai iya zake mishi zai zo mishi ta hanyar wasi zai zo mishi ta kowace kofa kamar yadda ya faɗi haka gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ya ga ya tabar da tafiyar ɗan adam dukkan musulmin da bayi farka bai farga ba da wannan farmaki da shaidan ke fata a kan shi jama'a mutum yakan yi asara a cikin rayuwa amma duk wanda ya ankara da haka wannan zai zama mishi wata fitila da zai dinga haska rayuwarsa yana cikin gidansa ko yana masallaci ko yana cikin gonarsa kullum yana tunanin babu wani kyaftawar ido face shaidan na da fata a kan shi wannan zai ba shi dama ya ankarar da kansa domin samun nagartacciyar rayuwa a nan duniya da kuma samun rayuwa ta har abada shine bayan mutuwa iya fatarsa shine ga hanyar da zai bi ta kowace dama da zai yi amfani da ita akan ɗan adam ya ga ya raba shi da rayuwa ya raba shi da alkhairin rayuwa rasa rayuwa duk lokacin da mutum ya rasa makoma mai kyau to kaga ai ya rasa rayuwa saboda haka mu yi kokari bayan Allah kullum mu kasance a cikin tunani da tuntuntuni akan rayuwa da kuma makomanta mu sani cewa iblis abokin gaba ne madawwami babu ranar da zai huce babu ranar da zai fasa kuma duk wanda ya yi kuskure ya mutu a hagunce ma'ana bisa abin da shaidan ke saka mishi to yakan yi asara asara mafi muni asarar makoma ita ce asara mafi muni wajibi ne bayin Allah mu tashi tsaye wajen neman abincinmu mu sani shaidan zai iya shigo mana ta hanyar kasuwanka shedan zai iya shigo maka ta hanyar ofis ɗinka shedan zai iya shigo maka ta hanyar sayan fili ko sai da fili shedan zai iya shigo maka bayin Allah shedan yakan shigo wa bayi annabi ya ce har ta hanyar cin abincinsu yadda za ka zauna ka ɗau abinci ka sa a bakinka annabi ya ce shedan yakan zo maka annabi ya ce ku yi ƙoƙari ku dage duk wadda zai ci abinci ko zai sha abin sha ya sha da damansa domin shaidan da hagu yake wannan annabi ya ce ku saba mishi to wajibi ne akan mai hankali kullum ya dinga kiyayewa mafi munin karshe shine mummunan karshe baka san a inda ta Allah za ta cin maka ba bayan Allah gabar da ke tsakanin dan adam da iblis gaba ce da daddiya kuma gaba ce ta har abada Allah da kanshi ya ce mu rike wannan gaba a matsayin gaba saboda kar mu yi wasa da duk damar da muke da ita na kauce mishi kar kuma mu bashi dama duk kankantanta da zai far mana a cikin rayuwa muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin sai tabbatar da digadigan mu akan addinin mu Allah ya sa mu yi rayuwa cikin aminci kuma mu gama rayuwar mu a cikin aminci Allah ya tsare mu daga sharrin sa da sharrin jama'a sa baki daya wa qumu ila salatikum yarhamukumullah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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخطبتنا في هذا اليوم مع الموت الموت الموت حق لا مرية فيه الموت حق لا مرية فيه فإن كان خيرا فما بعده خير فإن كان خيرا فما بعده خير وإن كان شرا فما بعده أشر عباد الله الموت هو أول مراحل الآخرة الموت هو أول مراحل الآخرة استيقظوا عباد الله استيقظوا من, من نومكم قبل فوات الأوان يا عبد الله استيقظ من نومك قبل فوات الأوان فالله عز وجل يقول في كتابه المبين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال أيضا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنه وإنهم ميتون وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيضا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون قال جبريل عليه الصلاة والسلام ذات يوم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ايش ما شئت فإنك ميت وأهبط من شئت فإنك مفارقه وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فأنت يا صاحب المال اسم ما شئت فإنك ميت ويا صاحب الرئاسة اسم ما شئت فإنك ميت يا صاحب الملك اسم ما شئت فإنك ميت يا صاحب التجارة اسم ما شئت فإنك ميت أيها الآصي إيش ما شئت فإنك ميت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إن الله كتب الموت على جميع الخلائق عباد الله فاستيقظوا قبل فوات الاوان اخواني الموت يأتي بغتة الموت دائما يأتي بغتة الموت يأتي بغتة في وقت لا يخطر لك على بال الموت يأتي بجة في وقت لا يخطر لك على بال قال سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال أيضا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وقال أيضا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت لذلك عباد الله فتجهزوا تزودوا استعدوا للقاء الله عز وجل تزودوا فإن خير الزاد التقوى تجهزوا للقاء الله عز وجل استعدوا يا عبد الله اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخص من صحتك لمرضك ومن هياتك لموتك الموت دائما يأتي بكتة عباد الله الموت له سكرات الموت له سكرات بمعنى إن للموت سكرات سكرات الموت لا يعلمها إلا الله سكرات الموت لا يعلمها إلا الله قال سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد وهذا هو رسولنا حبيبنا خير كلك الله سيد ولد آدم يوم القيامة في مرض موته يأخذ الماء البارد وينصه على جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يأخذ الماء البارد ويمسه على جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات إن للموت سكرات إن للموت سكرات يا عبد الله إذا نزل بك الموت وبلغت الروح الهلكوم فأنت يا أكي أحد رجلين إذا نزل بك الموت وبلغت الروح الهلكوم فأنت أحد رجلين إما إما أن تبشر بجنة أرضها السماوات والأرض اللهم اجعلنا منه وإما أن تبشر بنار هامية والعياذ بالله إما أن تبشر بجنة أرضها السماوات والأرض وإما أن تبشر بنار هامية فالله عز وجل أخبرنا بذلك في كتابه وصور لنا مشهدا من مشاهد الاهتدار فقال سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الهلكوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون أيها الأهبة أيها الأصدقاء أولياء وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم اللهم اجعلنا منه وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من همين وتسلية جهيم والعياذ بالله إن هذا لهو حق اليتيم إن هذا لهو حق اليتيم فصبه باسم ربك العظيم إن هذا لهو حق اليتيم فصبه باسم ربك العزيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عباد الله الموت حق إن الله كتب الموت على جميع الخلائق وكلنا أيكن بالموت كلنا أيكن بالموت وكلنا يعلم أنه سيموت كل واحد منا يعلم أنه سيموت وحتى الكافر يعلم أنه سيموت ولكن القليل منا والله من يستعد للموت ولكن القليل منا هو الذي يستعد للموت كدن كدن كدن كدن idan idan kaga rayuwar jama'ar mu in kaga rayuwar mutanen mu kadan suke shiri wa mutuwa abinda Allah ya rubuta abinda Allah ya rubuta wa bayi a kansu na mutuwa kaɗan daga cikin jama'ar mu in ka ga rayuwar mutum za ka ga yana wa mutuwa kaɗan daga cikin mutane za ka ga waɗanda suke shirya wa mutuwarsu duk abin da ya zo a cikin alkur'ani duk abin da ya zo a cikin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi rinjayen saƙon da ake isarwa mutane shine su shirya makarɓar ransu da za a yi su shirya makarɓar rai mafi girman Abin da mutum zai ma kansa tattali da tanadi shine ya shirya makarɓar rai aya ta ƙarshe a cikin alƙur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe alƙur'ani da shi shine wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah mutuwa dole ne akan kowa mutuwa dole ne akan kowa mutuwa shiri ake mata abdullahi dan umar ya ce manzon Allah ya mana wasiya a game da mutuwa kuma mun fahimci wasiyar kuma mun karbi wasiyar daga wannan rana abdullahi dan umar yake ce ma kowa ya gamu da shi game da rayuwa yakan ce mishi idan an wayi gari da kai kar ka yi tsammanin za a wuni da kai idan an wuni da kai kar ka ɗauka za a wayi gari da kai jama'a duk wanda yake ji maransa yau za a wayi gari da shi ko idan an wayi gari da shi za a wuni da shi wata ran duniya za ta ci amanarka duk wadda ke ɗauka yadda yau muka wayi gari ga mu kuma ka ɗauka da a yi dare da kai ko kuma idan an yi dare da kai kana kyautata zaton za a wayi gari da kai to wata duniya za ta ci amanarka saboda ka bayin Allah abinda hudubar mu take nusar da mu shi shine mun shirya mutuwa ba a shawara da mutum kafin a ɗauki ransa babu waɗansu shekaru da aka ware wadda a waɗannan shekaru ake mutuwa babu waɗansu shekaru da aka ware wadda a wannan shekaran ake mutuwa arba'in hamsin sittin saba'in yadda ɗan shekara ɗari zai mutu yadda ɗan shekara saba'in zai mutu haka ɗan shekara biyar ma zai mutu haka ɗan shekara ɗaya zai mutu wani yana cikin cikin mahaifiyarsa yake mutuwa ba a ware wa mutuwa wani gari ba ba a ware wa mutuwa wani wajen da ake mutuwa ba ba a ware wa mutuwa wata ka'ida da ake mutuwa a kanta ba ita mutuwa takan zakke ma kowa ne kwatsam duk da kake ji ake cewa makabarta ta cika makabarta ta cika makabarta ta cika ba mutum ɗaya a makabartan nan da ya je ya yi bankwana da mutanen unguwarsu kafin ya je kwanta a makabarta kowa ya gan shi ne kawai a kwance abu wani ya tashi ne zai tafi Kano sari aka dawo da shi aka kwantar da shi abu wani zai tafi ziyara aka dawo da shi aka kwantar da shi gun. babu mutumin da yake bankwana da mutanen anguwansu ya je makabarta ya kwanta kowa haka kawai kwatsam yake ganin shi a kwanci abin kai ma a kwatsam din da ka je kai wannan kwanciya amma ka shirya ma wannan kwanciya ka shirya ma wannan kwanciya idan kana kasuwanci kasuwancinka ka dinga tunanin makwancinka idan kana aikin ofis aikin ofis ɗinka ka dinga tunanin makwancinka idan kana rike da iyalanka game da iyalanka ka dinga tunanin makwancinka ka dinga tunanin duk daren dadewa akwai ran da za ka daga kafa a bayan ƙasa ka dinga tunani duk daren dadewa akwai ran da za ka daga kafa a bayan ƙasa idan za a ɗauki ranka ba za a maka flashing a wayanka ba in za a ɗauki ranka babu wata alama da za a sanar da kai mafi girman abin da aka mana wa'azi da shi cikin alkur'ani shine mu dinga kula da maganar mutuwa mu dinga kula da maganar mutuwa duk abin da mutum ya saka a gaba ya dinga kula da maganar mutuwa dama mafi girma da Allah ya baka shine wannan rayuwa da numfashi daga lokacin da aka karbi numfashinka dukkan damar da kake da shi damar ta kare iya dama da aka baka shine wannan numfashi da kake yi daga lokacin da aka karbi numfashinka duk wata dama da aka baka damar ta kare yan uwa mu yi amfani da damar wata ran mala'ika jibril ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya Muhammad ishma shi'ita fa innaka mayyitun ka rayu yadda kake so ya ce amma ka sani akwai ran da zaka rabu da wannan rayuwa ya rabu da ita ko bai rabu da ita ba aka ce wa ka fi so duk duniya ya ce Aisha haka ya tafi bar Aishansa wa ka fi so a maza duk duniya ya yace sayyidina abubakar haka manzon Allah na ganin abubakar ya tafi bar abubakar ɗinsa. haka za ka tafi ka bar 'ya'yanka. haka za ka tafi ka bar masoyanka haka za ka tafi ka bar mahaifiyarka haka za ka tafi ka bar mahaifinka haka za ka tafi ka bar shagonka haka za ka tafi ka bar ofis ɗinka mafi alkhairin rayuwa shine wanda ya yi bankwana da wannan rayuwar akan alkhairi wanda ya more rayuwa Shi ne wadda ya yi bankwana da rayuwa akan alkhairi wadda ya more rayuwa shi ne wadda ya yi bankwana da rayuwa akan alkhairi mu tunasar da kanmu mu tunasar da kanmu mu yi makanmu faɗa babu wadda za a bashi dama sau biyu a game da rayuwa iya wannan dama da muke cikinta iya damar da aka ba mu kenan iya damar da aka ba mu kenan duk abin da kake gani a rayuwa kake da bukata ko kake da burinsa wannan kasan da kake takawa wani wanda ya sha gabanka akan wannan abin yana kwance a cikinta wannan kasa da muke tafiya a kanta akwai shugaban kasa a kwance a cikinta wannan kasa da muke tafiya a kanta akwai wanda ya fi kowa kuɗi a kasa wanda yake kwance a cikinta wannan kasa da muke tafiya a kanta akwai malamin da ake ganin ya fi kowa malanta yake kwance a cikinta duk daren daɗewa kai ma akwai ran da za ka yi rayuwa a cikinta saboda haka mu farka mu kyautata tunaninmu domin kyautatar makomanmu Allah ya mana muwafaka duniya da lahira Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wa kumu ila salatikum yarhamukumullah Allah Abdullahi dan Abbas yake cewa babu wata kofa mafi girma ta kauna da Allah ya bude ma bayi kamar kofar tuba da Allah ya bude musu babu wata kofa ta ƙauna da soyayya da Allah ya buɗe wa bayi kamar ƙofar tuba da Allah ya buɗe musu ƙofar tuba ita ce ƙofa mafi girma da Allah ya buɗe wa bayinsa domin su tsira ta hanyar tuba kadai kowa zai iya tsira domin ɗan adam duk yadda yake ko shi wane ne yana aikata laifi hanyar da zai bi ya kuɓuta daga sakamakon mummunan aikin shi shi ne tuba ƙuraishawa sun zo sun samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi Muhammad mun zo ne mu maka wani roko ka roƙa mana Allah ya mayar mana da dutsen safa ta zam zinare idan safa ta zam zinare dukkanmu mutanen maka za mu bi ka saboda kwaɗayi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya ce Allah a mayar wa mutane na dutsen safa ya zama zinare in ka mayar musu Allah za su bi ni sai ga mala'ika jibril zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ya ce a gaishe ka kuma ya ce a baka zaɓi idan kana so a mayar da dutsen safa ya zama zinare ka yadda cewa idan ka mayar musu da dutsen in an mayar musu da dutsen za su bi ka Allah ce to yanzu za a mai da dutsen safa ya zama zinari amma da sharaɗi in kuma wani ya sake kafirci bayan dutsen safa ya zama zinari za mu mishi azabar da ba za mu ma kowa irin ta ranar alkiyama ba haka Allah ya sharɗanta wa mutanen annabi Isa alaihi salatu salam lokacin da suka roƙi ma'ida yace to za a saukar da ma'ida daga sama amma fa wanda ya kafirce fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibu ahadan min alalamin Allah yace zabi na biyu ko kuma mu bar su kai dai abu da kofan tuba da rahama duk yadda mutum ya gama shegantakansa in ya tuba mu karba annabi yace Allah a bar mana kofan tuba yace a bar mana kofan tuba babu wata kofa mafi alkhairi bayin Allah da Allah ya bar mana kamar kofar tuba mu ankara kowa ya taba jikin sai ci, kowa ya taba jikin sai ci, iya hanyar da zaka subce iya hanyar da zaka tsere iya hanyar tsira shine tuba zuwa ga Allah mu yi kokari kamar yadda Allah ya umarce mu da tuba mu koma zuwa ga Allah mu tuba rayuwa daɗa tafiya take rayuwa daɗa tafiya take babu wadda za a zo ɗaukar rayuwarsu a sanar da shi rayuwa daɗa tafiya take mu tuba zuwa ga Allah Allah ya fi mu muna roƙon Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini ya ba mu ikon tuba kuma idan mun tuba ya karɓa mana wa qumu ila salatikum yarhamukumur rahmanur rahim wa in rakibatka qatalatka يقول wa ta'ala. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودبر متاجه هنكليني da kuma tsoratarwa game da sake akan rayuwar duniya shi ne hankali kullum lissafinsa shi shine yayi za a yi yayi nasara a akan dawwamimmiyar rayuwa dawwamimmiyar rayuwa ita ce rayuwar da za a yi ta bayan mutuwa mutane suna buga-buga domin neman rayuwar duniya buga-bugan da zai ba wa mai hankali mamaki mutum yakan ajiye addininsa a gefe wani yakan ajiye ibada a gefe domin neman abin da zai ci a rayuwar duniya bayan Allah yadda kake bukatan gida a duniya haka kake bukatan gida a lahira yadda kake bukatan abinci a duniya haka za ka bukaci abinci a lahira yadda kake bukatan ruwa a duniya haka za ka bukaci ruwa a lahira yadda kake bukatuwa zuwa ga suturan duniya haka za ka bukatu zuwa ga sutura a lahira da suturan duniya da suturan lahira duka a duniya ake neman shi yadda kake bukatan abinci a duniya haka fa za ka bukaci abinci a lahira yadda kake bukatan wajen zama a duniya haka za ka bukaci wajen zama a lahira yadda kake bukatan ruwan sha a duniya haka zaka bukaci ruwan sha a lahira Allah ya da labarin waɗansu waɗanda ta ɓaci musu a lahira suna roƙon Allah alfarma a taimake su da ruwan da za su sha wa in yastagisu yugasu bima'in kalmuhul yashmil wujuh Allah ce idan suka roƙe mu mu taimake su da ruwan da za su sha Allah Allah ce sai mu taimake su da wani ruwa na narkakkiyar dalma kalmuhul kamar narkakken dalma ya shulwuju wadda me shan yana ɗaga ruwan idan ya kalli ruwan kafin ya kai bakinsa ruwan zai soye mishi fiskarsa jama'a yadda kake bukatar ruwan duniya haka zaka je lahira kana roƙon ruwa kar ka ɗauka iya bukatuwar ka zuwa ga ruwa ne anan a kiyama duk abin da ga an baka ko tafi ɗaya ne wallahi aikin kai baka wannan abu ba abin da za a maka alfarmansa a baka shi a matsayin kyauta annabi ya ce kowa tsirara zai tashi ranar alkiyama kai zaka ka ma kanka sutura a filin alkiyama duk abin da kaga ake bukata a duniya kana da bukatar shi a lahira kuma waɗannan ibadodi da muke yi da su za ka yi kwabarin wancan na lahira ɗin jama'a idan lokacin da muke ba wa kasuwanmu idan lokacin da muke ba ma ofis ɗinmu idan lokacin da muke ba masana'anmu kowa ya zauna ya yi lissafi lokacin da ya bayar ma'addini da ibada da lokacin da ya bayar wa neman abincinsa wanne ne ya fi yawa za ka ga lokacin da ka bayar na neman abinci idan an haɗa sallolin da kake duka lokacin bai kai lokacin da kake a neman abincinka ba to amma fa karka manta malam duk da haka lokacin da ka ba mu neman abincin har yanzu wannan lokacin bai raba ka da barazanar sutura a duniya ba har yanzu ba rigan da kace so kake sawa ba lokacin da ka ba ma duniyan har yanzu bai raba ka da barazanan abincin duniya ba lokacin da ka ba ma duniyan har yanzu bai raba ka da barazanan wajen zama a duniya ba lokacin da ka ba ma duniyan har yanzu bai raba ka da barazanan rashin lafiya ko jinya a duniya ba wannan lokacin da ka ba ma lahiran shine zai wadatar da kai da ci da sha da sutura na lahira ka dubi awowin da ka ba ma duniya amma ba duk wannan lokaci da shekaru da ka bayar ma kasuwa duk wannan lokacin da ka bayar ma ofis har yanzu sutura tana maka barazana har yanzu abinci na maka barazana har yanzu wajen zama na maka barazana ka faɗi lokacin da ka bayar wannan da kake na addinin wannan lokacin shi zai kawar maka da barazanan abincin lahira ruwan lahira suturan lahira wajen zaman lahira in dai lokacin da ka bayar a duniya bai magance maka matsalar ruwan duniya ba bai magance maka matsalar abincin duniya ba bai magance maka matsalar suturan duniya ba jama'a lokacin da ka bayar ma ibadan nan kana ganin shi zai tsare maka abinci da abin sha da gida da sutura na lahira to damuwar mutane su samu abin duniya ta halal ne ko ta haram ne wannan bai dame su ba lokacin da suke nema kiyamar su ba ta faɗo musu a ransu Allah shi ya yi duniya Allah shi yi lahira amma da kansa ya ce ku ɗauki lahira ku ajiye duniya Allah ya ce bal na hatar duniya Allah ya ce ga ku rayuwar duniya ita tafi damun ku Allah ya ce wal akhiratu kairun wa abaka amma lahira ita ce mafi alkhairi ita ce mafi tabbas in ji Allah duk abin da ka tara wa maganin duniya mu kiwon lafiyar duniya Allah bai taɓa ba mu wani lafiya permanent lafiya ba Allah bai taɓa ba mu wani duk lafiyar da ka ganta da ita temporary ne Allah bai taɓa azurta wani da lafiya a duniya kuma wai lafiyan dindindin ba shi yasa annabi yace ka yi kokari ka mori lafiyar kafin rashin lafiya amma rashin lafiya zai zo rashin lafiya zai zo rashin lafiyan da baya jin magani saboda ka bayin Allah mu yi ƙoƙari mu tsare abin da yake wajibi a kanmu domin kyautata makomanmu wa komu ila salatikum yarhamukumullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم